haruna wallahi tun a can nake cin uwarsu na ci uwar manya-manyan 'yan luwaɗi kuma ni ina faɗa ba kira mutum sunan mutum nake yi nothing, is going to happen i will make you you become very popular amma in a hard way kuma za ka zama ba mutunci ba daraja yanzu ina wannan ɗan luwaɗi na gwamnati na gwamnati kasa yawo yake in ka gan shi kamar tsohon mahaukaci kuma in ne bada da kai ba a wani kayan ubangijin da billahi lalilawa ba ka isa ka taba ka kwana lafiya ba and i'm proud of it i'm one of them wallahi I am one of them baka san kusancin mutum da Allah ba ka kawai zaka je ka taba mutum ha ka je ka bincika tarihi na da suka yi fada eh, eh, da ni mutu din shi da suka yi fada da ni da suka yi fada da ni ka je ka bincika tarihin su ya suke yanzu kuma lokacin da na yi faɗa da su dey are more more far far far than oh. when it comes to gaskiya ko a kaina ne zan faɗa a lokacin sun girme ni ta ko ina ta ko ina irin ta ko ina sun ɗara ni ta ko ina Allah ya nuna musu tun a nan gidan duniya ba ku isa ba ku isa ba gayya ba ta ja da ikon Allah aka ce mai laya kiyaye mai zamani gayya ba ta ja da ikon Allah I came to Kano irin I was nobody ban san kowa ba ban san connection ba ban san manya amma kun ga a wannan lokacin da ake dragging ina ni ne police station ni ne prison ni ne kotu a lokacin kuma sai Allah ya dinga tura min mutane da taimakon ubangiji sai wayannan mutane suka zo ai ka bar kayan ubangiji da ya yarda da shi karka yadda ka taba su ba sun yi bane don su yi destroying ina ga baki daya amma a lokacin kuma Allah yake ta daga daraja na a lokacin ne ubangiji yana ta daga daraja na so of course my sister yes bilal how are you i'm fine leon mama your network is good now i just dey happy as you come life. i bin dey wait since wallahi sweet shima how are you long time kwana biyu da wani say long time so that's it wallahi lokacin sun girme ni sosai nesa ba kusa ba sosai o sosai yadda ba kwa tsammani amma kawai sai na gan suka fara haka ni ba na majin <laughs> ku yi haƙuri wani bala baladungo haushi na yake ji kamar ya kashe ni kamar a daba miki wani kuma yana nan yana zama yana jira iftila'in da zai fado min ya man dariya nubi hauka bidis to baki ga wanda ya rabe ki ma shi da sharri suke neman sa waye kenan to su mu duka ba ana neman mu da sharri ba wallahi tallahi in kun gan kun fadi a hannun makiyana astaghfirullah wato bile ka ku kuka so saboda al'adun go ba sai na faɗa ba life din kin ga yadda nake living in life ina na gani kin ga yadda nake addu'an nan addu'an nan shine makamin mumini kuma i'm so proud yes i'm so proud of it ni ma zan ce makami na kenan kin gan sallah a zakar din nan hey kina yi na safe kina yi na rana kina yi na yamma hey wallahi ƙaryar mutum billahi lazi ladungo ƙaryan ƙaryan mutum sai dai ganki ya barki shi yasa biki ga mun hannu wasu sukuni ba yi wallahi sun kasa zama sadiya ne ba wai kaɗai wai is your best choice yana na lafiyan shi kalo sadiya ne fa wai ta tsole idan karuwe da yan daudu kin hana su zama kin hana su kwanci tell honorable that the boy is greeting that the that b boy okay that b boy is greeting him okay there i will let him know wai da suka gani sun kasa ganin bayana ba ba sun sai su gani bayana ba wai muna jira za ku gan yadda Allah zai yi da ita <laughs> babu yadda Allah zai yi da ni sai dai ku ji ni na mutu a Madina wallahi shi ne kada abin da Allah zai yi da ni da za in zaka min dariya kuma na mutu a Madina sai ka yi min sai ka yi magani keep praying hmm. Mr President makami na kenan wo ni ban san boka ban san malami ba ban san in je in yi aiki wai in zo ban isa eh, ban isa in je in aiki da kuɗi na ba wai in zo in ba ma boka ko malamai addu'an nan shine makamina Chia lady, how are you, my love? Nobody can hold you back when Allah has decided you. Rise up. We are always in your back. Young Alaji, thank you so much. And I really do appreciate. I recognize my muscle. May God bless you. I knew too, Mr. President. Thank you very much. Very nice, beautiful face. I love my queen. God Almighty, Allah guiding you. Thank you, Sunny. Mesunan Kanina. And thank you so much for the gifts. Ni ban shiru ba. gaskiya ne wannan 'yar garin mu ya business wallahi business alhamdulillah masha Allah abu sai gaba yake yi wallahi za ku ga sun kasa yi da ni ba za ku ga yadda Allah zai yi da ita ku me kuke jira wallahi sai dai ku ji na mutu a Madina ko Makka shine kaɗai abin da za ku je shi kuma ban san in na mutum kowa za ku zo ku yi mocking a social media ba ko family na musa haruna how are you my love kowa za ku zo ku yi mocking ku ce to ba ta mutu ba das karshen jahilcin ku kenan inda zai je ni dai zan karɓo mata banki a gun ela ku gaisa ban gane ba a gurin ela ban gane maganan ki ba wace ce ban gane wace ce ba sanin mutanen na yi i miss your food ai elan da na ji aka ce ne kamar da ni take ke sunan ki ela ne da kawata take wani ni ma ina da kawa ela to nasu da ita suke duk mai jifa sai ya talauce musa muhammad ban gane ma'anan ka ba kin gane me yake nufi duk wanda ke asiri talaucewa zai yi sosai mana to ka ki yadda da Allah shine Allah ka ki da cewa Allah shine Allah babu abin bauta da gaskiya sai shi ai Allah baya son ka hada shi da wani a gurin bauta that's the greatest mistake da ka yi kana in ka yadda da ka kuma kana salati ma annabi kana yawan istighfari to kawai ka ajiye boka da malamai a gefe abinda musulmin kwarai aka san shi da shi shine idan ya shiga cikin masifa bala'i ko rashin lafiya taki ci a zo a maka sauka a rubuta maka lahaula ka sha saboda bakin mutane is okay kai sadaka ka sarkake zuciyanka rayuwanka zai tafi smoothly mutane suna gani kamar waini ina da haikin wasu kuma har yanzu suna jira Allah ya bi musa no shi Allah ba zalimin bawansa ba da akwai da kun gani ni alhamdulillah rayuwa ta haka yake ba haka yake yi ba shi kyan zuciya ai duk mutumin da ya fi kai yana yana da kyan zuciya to billahi lazi ya fi karfin ka duniya da lahira mutumin da ya fi ka kyan zuciya billahi lazi ya fi karfin ka duniya da lahira take it or leave it if you like you can argue with your keyboard i've said what i want to say wallahi kasar wai wasu ba suna gani ba yes ki ela. eh na ji kawata ela, but i did not understand what you mean that's what i said ba wai i kawata ela ba i know ela na she's my friend